السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ساغ على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kamu yau bakwai ga watan bulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas kuma yau ashirin da tara ga watan takwas miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب rahmatullahi domin ci gaba da darasi a cikin littafin al'ubudiyya wallafar babban malami al islam ibn taimiyya rahmatullahi alayhi wannan shine mu na 38 a cikin wannan littafi insha Allah malam ibn taimiyya yana mana bayani akan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa musulunci shine kishi shirka in akwai musulunci to shi ke kishiyanta shirka idan kuma shirka ta zama akwai ta to ita take kishiyanta musulunci yana kama na ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna bayansa manya-manya kowannensa daga cikinsu fatansa ya zama ya cika yana musulmi mun ji annabi ibrahim alayhi salam wasiyarsa kenan da yama 'ya'yansa sannan jikansa babban annabin Allah yaqub alayhi salam wasiyar da ya ma 'ya'yansa kenan mun ji addu'ar annabi yusuf alaihi salam a ƙarshen rayuwarsa duk bayan ya gama mulki addu'arsa kenan tawaffani Musulman wa askini bi salihin sannan mun ji annabi musa alaihi salam umarnin da ya mutanensa kenan cewa su zama musulmai annabi Sulaiman alaihi salam wanda shine za mu tashi ayar da take bayani a kansa وقال عن بلقيسة الله سبحانه وتعالى يا فدي جمدا بلقيس بلقيس sarauniya ce da aka yi a zamanin annabi Sulaiman alaihi salam ita ce ita ce sarauniyar ƙasar ko masarautar saba'u a wancan lokacin Allah ta'ala ya ba mu labarinta ba tare da ya ambaci sunanta ba hudu-hudu tsuntsun da ake ce masa alhuda-huda shi ne ya je kawo labarinta الله تعالى يبام الاباري تشوى وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدى هدى ام كان من الغائبين النبي سليمان عليه السلام يزو ينا كلاد تنتعي سوجو جنس تنتعي يزو ينا كلاد سوينا دوبا سدو من يتبتد عدد سنانا sai ya ga bai ga tsuntsu da ake ce masa alhuda-huda ba shi ne ya sa ban ga alhuda-huda ba amkana min alga'ibi ko yana cikin waɗanda ba su nan ne ya saba doka ya bariki ba da izini ba da لو عذبنه عذابا شديدا ya akiyan ne da sultanin مبين annabi Suleiman alaihi salam ya ce wallahi tallahi sai na masa azaba mai tsanani kai ma sai na yanka shi ko kuma ya zo da wata hujja wacce take mabayyaniya wacce za ta tseratar da shi daga wannan hukuncin da zan masa أنا ننقف a غير بعيد فقال أحط بما لم تحد به وجئتك من سبأ بنبأ يقين النبي Suleiman عليه السلام bai ɗau lokaci ba daga yin wannan maganar tasa kawai shi ke nan sai ga alhudhuda ya bayyana ya ce a haƙƙu bi malam tuhid bihi yau na san abin da baka sani ba Sun kuma yake tana ma annabin Allah annabi Sulaiman alaihi salam domin ni waje tuka min saba'in bi naba'in yaqin na zo maka daga ƙasar saba'u masarautar saba na zo maka da ilimi wanda yake labari na ilimin gaskiya ilimi ne na gaskiya tabbas labari na na tabbas inni wajattu ma'atan tamliku ce na samu wata mata ita ce sarauniyarsu wa utiyat min kulli shay'in an ba ta komai cikin abin da ake ba sarakai to ita ma an ba ta komai walaha arshun azim tana da wani gadon mulki wanda yake babba amma kashi وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إتدى جماعة هلكاونتا ناسا نيس أبن سكيشيني سنعبو تاما rana ba Allah ba rana suke bauta ma ba Allah ba rana ta sama ita ce suke bauta ma ba su bauta ma Allah to ƙarshe Allah ba mu labarin abin da ya gudana tsakaninta da annabi Sulaiman alaihi salam har aiken da annabi Sulaiman alaihi salam ya mata da wasiƙa cewa ta musulunta kafin nan kuma ya ce aje a ɗauko wannan gado na na na alfarma gadon sarauta kafin ita ta iso bayan kawo gadon ya na kiwu laha arshaha nan a tahtadi an am takunu min alladhina la yahtadu a canza ma gadon launi a canza masa yanayi domin a gwada kwakwalwarta a ga tana da kwakwalwa kuma ta da kwakwalwa lokacin da ta zo aka ce a haka za a shuki wannan gadonki ne haka gadanki yake halitta yan na huhuwa sai kamar dai shi annabi shi ne to utina al-ilma min qablu kunna musulmi. an ba mu ilimi kafinta kuma mu musulmai mun fita komai karshe sai ta ce rabbi inni zalamtu nafsi ya ubangiji na cuci kaina da ne ta kafirci wa aslamtu ma'a sulaimani lillahi rabbil alamin amma yanzu kam aslamtu na miƙa wuya na shiga musulunci ma'a sulaimana tare da annabi sulaiman alaihi salam na miƙa wuya na shiga musulunci lillahi rabbil alamin na yi wannan ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin talakai kun gagata shi ma yi alfahari ya ce وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين an ba mu ilimi kafinta muna da ilimi muna da ilimin addini kuma muna da ilimin zamani kere-kere kafin ita sannan daji kunna musulmi kuma mu musulmai an wuce ta a ilimi an wuce ta a kere-kere sannan kuma an wuce ta a addini ita ba musulma ba ce yanzu Allah mata gamdakata ta zo ta amsa gaskiya ta amshi gaskiya ta shiga cikin addinin gaskiya ne musulunci ta bar shirka mu kalli kissa farko wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah ita da mutananta da jama'arta alhuda huda ya ce na same su suna yin sujada ga rana ba su ma Allah sujada ƙarshen rayuwarta kuma sai aka ce min qalat rabbi inni zalamtu nafsi ya Allah ya ubangiji na cuci kaina amma yanzu wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin yanzu kam na musulunta na zama musulma na ni tsawiya zan yi musulunci tare da annabin Allah Sulaiman alaihi salam kuma zan yi ne dan Allah ubangijin talakai ashe babban alfahari shine mutum ya mutu yana musulunci babbar addu'ar da bayin Allah manya manya tun daga manzannin Allah da annabawansa da sauran masoyan Allah subhanahu wa ta'ala dukkanin su fatan su su zama sun cika suna musulmai su zama ba cikin mushirkai, su zama cikin waɗanda ba shirka da Allah madaukakin sarki to abinda Allah ya faɗi game da wannan matar ke da ake ce mata bilqis sunan bilqis bai zo a cin hadisi ba sahihi sai dai ya zo a cin tarihi cewa sunanta bilqis amma dai qur'ani ya faɗa mana cewa wata mata ce ita ce sarauniyar saba'u wajattum ra'atan tamlikuhu na samu wata mata ita ce sarauniyar shi ne bahaushe yake cewa ibal kishi ne gidan zinari to wannan gadan ne wala ha afun abi wa sannan Allah madaukakin sarki yace wa id tawhaytu ila al hawariyina ya ma'aikin Allah ka bada labari in tawhaytu ila al hawariyin a lokacin da nayi ilhama zuwa ga hawariyawa alwahyu lamma lamai bi ittifaqihim suka ce wahyu ilhamin ne wahayi na ilhama mai ilhama shine Allah subhanahu wa ta'ala ya kunsa maka fahimta a cikin zuciyarka ilhama ne shi yasa daga cikin addu'o'in annabi sallama na cewa Allahumma alhimni rushdi ya Allah madaukakin sarki ka kunsa mini shiriyata a cikin zuciyata ka sa in zama shiryayye a cikin zuciya to shine nan wa iz awhaytu ila alhawariyina ya ma'aikin Allah ka ba da labari iz awhaytu a lokacin da nayi ilhama na kun na fahimta ila alhawariyina zuwa ga ba hawariyawa hawariyawa sune khiyaru ashabi Isa alaihi salam sune zababbun waɗanda suka kasance tare da annabi Isa alaihi salam sune alhawariyun abin sallallahu alaihi wasallam ce hadisi sahihi falala zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu yace li kulli nabiyyin hawariyun wa hawariyi az-zubair ibn al-awwam kowace al'umma kowane annabi yana da zababbansa ni ko zababbe na shine az-zubair ibn al-awwam to shine hawari malaman tafsiri suka ce an kira su da alhawariyuna saboda liba ya bi siya fararen kaya suke sawa kamar yadda can aka ce ma matan aljanna aka ce musu hurun yi malamai suka ce an kira su da hurun inun saboda libayari a ayunihinna saboda farin idansu inda farin yake to fari ne sun sannan kuma baki baki ne wulik to shi yasa aka ce musu hurun ilm hur hawari to su ne zababbun mutanen annabi isa alaihi salam su ne sahabbansa to Allah ya bada labari yake ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ka ba ka labari iz auhaitu ila alhawariyina a lokacin da na kumsa fahimta zukatan hawariyai wato zababbun mutanen annabi isa alaihi salam ga fahimtar da Allah ya sa musu an aminu ji wa bi rasuli ku imani da ni kuma ku imani da manzo na isa alaihi salam Allah ya sa musu wannan fahimta qalu amanna tunda Allah ne kun sa musu fahimta a cikin zuciyarsu qalu amanna sai alhawariyuna suka ce mun yi imani washhad bi annana muslimun ai washhad ya rabbana sannan ya ubangijin mu ka shaida bi annana muslimun cewa lallai mu musulmai ne gashi hawariyan annabi isa alaihi salam su ma suna tabbatar da cewa su musulmai ne ashe babu abin da mutum zai yi alfahari da shi fiye da ya zama musulmi shi yasa malamai suka ce ni'imar da Allah ya ma mutum wacce ta fi kowace girma ita ce ni'matul islam ni'ima ta musulunci kowace ni'ima na bin ta ne kai fatan ya kasance duk wata ni'ima da Allah zai ba to ta zama tana bayan ni'ima ce ta musulunci duk wannan gashi nan wa qala sannan Allah ta'ala ya ce inna ad-dina 'inda al-islamu inna dina lalle addini inda Allah a wurin Allah al-islamu shine musulunci addinin da Allah ya yarda a yi shine musulunci Allah bai yarda da a yi wani addini ba ba musulunci ba addinin da za a yi a shiga aljanna shine dinul islam shine addinin musulunci wanda Allah ya zaɓe shi ya sashi a cikinsa to ya dace wanda ko ya kasance a wajensa yake kuma har ya mutu bai yi shi ba wannan shine taɓaɓɓe na kashi قال سنة الله rairar ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من Wa ومن يبتغي دينا هنا duk wanda ya nemi wani addini ghairar islami ba musulunci ba ya zaɓi wani addinin da ba na musulunci ba ya zama yana hada Allah da wani a cikin bauta bai miƙa ma Allah ta'ala wuyansa shi kadai ba to falan yuqbala minhu ba za a taɓa karɓar wannan addinin da ya daga gare shi ba yayi aikin banza ya ɓata lokacinsa yayi asara ya taɗe shi yasa ma ƙarshe shi Allah ta'ala ce wa huwa fil akhirati min al khasiri a ranar gobe kiyama tabbas wanda bai yi musulunci ba to zai kasance daga cikin taɓaɓɓu in ana neman taɓaɓɓu waɗanda suka yi asara to su ne waɗanda ba su yi musulunci ba suka ki yadda su yi musulunci suka ki yadda su ne ƙauya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan mu sani musuluncin nan fa abu uku ne qawlun wa i'tiqadun wa amalu in aka samu matsala a cikin ɗaya daga cikin ukun nan to tabbas matsala ta abu ƙaunin furtawa da baki shi mutum ya furta shi ya sa daga cikin musulunci akwai abubuwan da furta su ake yi da baki ayyuka ne amma na baki ayyuka ne amma magana sannan wa ake kadun akwai abubuwan da kudurta su ake a zuciya ka da Allah ne ba wanda ya isa ya maka hukunci a kan wannan sai ce da Allah in a fili a baki tana nuna tana musulunci amma a zuci sabanin abin da musuluncin ya ce a yi kake yi To kaga wannan shine ake ce masa annifaku kenan shine munafurci domin munafikai qalu amanna bi afwahihim amma wa lam tu'min qulubuhum sun faɗi da baka cewa su musulmai ne amma zuciyar ba musulmai bane tsoron takobi suke ji ba sa jin tsoron Allah sau da haka sai suka zaɓi su bayyana musulunci a baka amma kuma a zuci ba musulmai bane su shi sa wanda musuluncin shi ya zama ba ba na gaske bane tun a zuci to sai ayyukan da sun karyata shi shi yasa munafukai cutar da ta yawa a cikin zuciyarsu sai suka kasa dole sai da aka gani a aikinsu kamar yadda in musuluncin gaske mutum yake yi ko ya ɓoye a cin zuciyarsa sai musuluncin ya bayyana وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله wani ne daga cikin mutanen fir'aunu ya imani da annabi musa ya imani da allah amma saboda tsoron kashe shi sai yana ɓoye imaninsa a cikin zuciyarsa ai ran na aka kira mitin za a kashe annabi musa alaihi kuma yana cikin makusantan fir'aunu ana nufin ya ji ganda an shirya kashe annabi musa za a yi bai san lokacin da imaninsa ya mata aiki ba yace a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi yamma? yanzu kawai za ku kashe mutum dan ya ce Allah ne ubangijin shi ya manta zuciyar ta cika da imani da ka imani in na ne to baya tsayawa a zuciya shi yasa waɗanda ba su fahimci hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko suke masa gunguwar fahimta da yake to attaqwa hahuna attaqwa hahuna attaqwa hahuna taqwa anan take annabi sama ya nuni da zuciyarsa kirjinsa har uku yana cewa attaqwa hahuna kara dokokin Allah anan yake shi kenan sai mace sai ta kita hijab in an mata wa'azi sai ta a takwa ha huna a babu takawa a takwa ha huna misalin da za a maka na hankali ka gane shine in ruwan sanyi ya kai ruwan sanyi ka je gusiyar ruwan sanyi to a bayan leda ake ganin shi ruwan leda ne in ruwan roba ne a bayan roba ake ganin ruwa na da sanyi ko bai da sanyi dan baka ga alamar sanyin a waje ba to ciki ma ba sanyi ƙarya yake ba ruwan sanyi ba ne ko haka imani yake asalinsa a zuciya yake a zuciya yake idan ya tabbata a zuciya to sai ayyuka su jirgita tashi, sai sa murji'a wata ƙungiya da aka yi ta tabbata tun can shekarun baya can tana ɗaya daga cikin ƙungiyoyin farko-farko da aka fara samu na ɓata a cikin musulunci al-murji'a an kira su da al-murji'a li annahum yurji'una al-amala an iman ay yu'akhirunahu suna cewa in dai ka ce la ilaha illallah to komai ka je ka ce kawai la ilaha illallah ta ishe ka ba sai ka aiki ba suna cewa la yadurru la yadurru la yadurru al-iman ma'a al-islam imanin mutum ba zai cuci ba yana nan in dai komin saban da yake yi su a wajen murji da imanin sagidu na abubakar radiyallahu anhu tun da ya da imanin abu abdullahi bin ubay bin salul duk ne a wajensu ai ubay bin salul ya ce la ilaha illallah da baki sayyiduna abubakar ma ya ce la ilaha illallah so daga su a wajensu babu bambanci tsakaninsu imani zai raguwa imani zai kwancewa musulmi ba ya ridda duk abin da musulmi zai aikata ba zai taba ridda ba tun da zai ya ce la ilaha illallah to shi kenan duk abin da zai aikata su da a wajen su babu bambanci tsakanin munafiki da musulmi babu bambanci kaga wannan kai tsaye ƙaryata alƙur'ani to mummuna aƙida ce tun tuni akwai ta amma a irin waɗannan lokutan namu akwai irin waɗannan ƙungiyoyin ko da ba su sa ma kansu wannan sunan ba amma dai aƙida suke nan masu ganin musulmi kwata-kwata ba zai taɓa ridda ba in dai mutum yana cewa la ilaha illallah to ba zai taɓa ba musulunci ba ko da ayyukan tafaufau ba su kama da na musulunci ba maganganunsa ba su kama da na musulunci ba ko da ya yadda ya haɗa baki waɗanda ba musulmai ba ana cutar da musulmai to yana nan a musuluncinsa tun da zai yana faɗin la ilaha illallah to wanda aƙida aƙida ce ta murji'a in can da farko farkon musulunci musulunci da ya shekaru ɗari biyu da wani abu ba aka samu wannan aƙidar ta saɗaɗo ta shigo cikin musulunci Allah shi kyau da haka musulunci abu uku ne aƙida a zuci furtawa da baki sannan gaɓoɓi su aiwatar kuma kowanne daga cikin waɗannan matakan uku to mutum zai iya barin musulunci idan ya taɓa ɗaya daga cikinsu ana barin musulunci da aƙidar zuciya mutum ya zama ya ƙudurta wani abu a zuciyarsa wanda ya zama ya ci karo da abin da yake tabbatacce a alƙur'ani mai girma ko a sunnar annabi sallallahu alaihi wa wasallam sannan mutum zai iya furtawa da baka ya furta wani abu wanda ya kasance kwance musulunci sannan kuma aiki aiki akwai aikin da mutum zai aikata aikace ya bar musulunci ta sanadiyarsa to shi yasa Allah ta'ala ya ce duk wanda ya nemi wani addini a matsayin addinin da zai bauta ma Allah da shi ba musulunci ba falan yuqbala minhu ba za a karɓi wannan addinin nasa ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin ana gobe kiyama zai kasance daga cikin tababbu asararru wanda za su shiga cikin wuta kuma in sun shiga ba za su fita ba har abada Allah ka tsare to menene laifin mutumin da zai zo ya ce maka musuluncin nan kamar kwai ne a hannunka yanzu mutumin da ya riko kwai hannunsa ga daya ko ya dora a kai yana da girgire wani ya ce masa kai hankali fa da kwannan fa in ya fada fa fashewa zai duka sai ya ce masa ya laifi ka ɗauki musulunci a matsayin wani abu ne kamar kwai a hannunka ko kuma a kanka kai da girgire da shi in ka fara digirgire da shi baka fahimci ko ka manta abin da ke kanka wani ya ce maka yi hankali da abin da ke kanka kar ka fa bari ya faɗo ya fashe ashe masoyinka ne wannan Shi ne masoyinka na bawa ne masoyinka nan ba ta ɗaya shi ya kamata ka so amma wanda zai baka kawai latin zai baka tabbas ya ce maka da abin da za ka yi ka kai ta yi kana nan dai a cikin musuluncin nan Allah shi kyauta wa qala Allah ta'ala ce afa ghayra dinillahi yabghuna Allah ya ce yanzu wani addinin Allah kike nema suna neman wani addini ne ba na Allah ba walahu aslama man fi samawati wal ardi alhali waɗanda suke cikin sama da waɗanda suke cikin ƙasa sai sun miƙa wuya ga Allah ɗau'an wa ha, akwai waɗanda musuluncinsu islamu ɗau'in ne akwai waɗanda islamuhum islamu ƙarfin ne duk wanda Allah ya halitta to ya yadda Allah shi shine mahalicinsa ya miƙa wuya ga Allah karhan kenan yanzu in akwai shugaban kafiran duniya to da za ka tambaye shi ya tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi akwai shugaban amerika ko kamar shi ne shugaban kafiran duniya da ke yanzu ah. ai yana jin yana da ubangiji ya tabbatar da Allah ne ubangijin shi ya tabbatar da haka kuma da wani abu zai same shi zai tabbatar da cewa Allah ne ya sa wannan abin ya samai har ma kila irin fagan-fagan ɗin da yake sai ya addu'a ma yana addu'a kaga sharhan kenan amma tsawon shi ne ni wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin mutum ya bauta ma Allah shi kadai ba tare da ya haɗa shi da wani a cikin bauta ba to duk waɗanda suke sama da waɗanda suke ƙasa ƙwari tun daga kan ƙwaro mafi ƙanƙanta har zuwa mala'iki na Allah subhanahu wa ta'ala to dukkan waɗannan sun miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala aslamu dukkanin sun miƙa wuya ga Allah amma ba'dhum aslamu karahan wa ba'dhum aslamu taw'an wasu sun miƙa wuya ne tilas wasu kuma sun miƙa wuya ne da ɗa'a sun yadda an musu bayani ne suka ji suka yadda suka karanta suka ji to wannan shine islamu qaw'in kenan musulunci miƙa wuya ne ta wani irin yanayi ta hanyar da'a ga Allah mutum ya yadda ne ya bi amma in ko baka bu ba ka bi ne to wannan kaga shine karhan din kenan na tilas kenan to kuma shi ma dai gashi aslama fa zakara islam al-ka'inat taw'an wa karhan Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayar ta karshe da aka buga mana misali da ita ta Abu Imran فذكر في الله تعالى يا أمتا إسلاما كائنات ميك أوير الكائنات أبابا هلتا سوني الكائنات ما سرعي طوعا وسسن ميك أوير الله أمتين أعجريش وكرها يقوم وأن تسك ميك أوير الله تيلس لأن المخلوقات جميعها domin dukkan halittun Allah maɗaukacin sarki muta'abbadatun lahu ta'abbudal amma dukkanin su an bautar da su bautarwa ga manja kowa bawan Allah ne abin da ake ta faɗa mana a baya kenan kowa bawan Allah ne ko ya yadda ko bai yadda shi bawan Allah ne kuma yana da bukatu a wajen Allah yanzu idan idan idan idan idan idan idan wani bala'i ya kunno ma duniya sai ga duniya kawai ta koma da kafirai da musulmai ga baki ɗaya an miƙa ma Allah ana kallon ya Allah zai da wannan dabara da ilimi da ƙwarewa duk ba za su yi aiki ba wata shekara china suka zo suna mitin ya za su hana girgizar ƙasa ga baki ɗaya a duniya ana mitin ya za a hana girgizar ƙasa a duniya duka china na so ta yi wani bincike ta ba da wani yanayi da za a hana yin girgizar ƙasa a duniya a ɗakin da suke taron to daga nan girgizar ƙasa ta fara sai da kawai suka ji suna natsewa. ƙasa na darewa gini na shiga ƙasa shi ke nan kaga wannan kowa bawan Allah ne bawan Allah na tilas ko mutum ya so ko ya ki shi bawan Allah ne Allah ya take shi a Allah yake kuma duk yadda yake yana da bukata a wajen Allah domin zai iya ba kan shi lafiya a lokacin da bayi da ita ya iya ba kanshi arziki ba zai iya ba ya tabbatar da Allah ne ke ba shi wannan to wannan shine ta'abbudul ke kenan bautarwa wacce take gamanniya kowa bawan Allah ne yana da bukata a wajen Allah sawa'un aqarra al-muqirru bi dhalika aw an aw ankarahu daidai ne mai tabbatar da haka ya tabbatar ko bai tabbatar ba ko ka tabbatar ko baka tabbatar ba kai ba wannan ne rumana na wata rana sai ka bukata a wajensa sai ka zama mabukaci a wajensa وهم مدينون له مدبرون وهم مدينون كما سوء أن الله سبحانه وتعالى يسأل زما مدينون su zama waɗanda suke ƙasar sai Allah maɗaukacin sarki ya murje su mudabbarun sannan kuma Allah ke jujjuya lamurransu shi yasa wata rana sai a ce ba ka lafiya wata rana a ce kana da ita wata rana ka ji kana cikin farin ciki wata rana ka ji kana cikin damuwa wannan tadbiri ne na Allah wata rana ana zafi wata rana ana sanyi wata rana a yi ruwan sama wata rana ba a yi ruwa ba wata rana ka samu wata rana ka zama ba kai da shi duk wanda yana ƙarƙashin tadbirin Allah ne a ƙarƙashin ta'abbudul am bautar wanda Allah madaukakin sarki ya ma kowa kowa ya shiga cikin wannan a wanda ya gudu kowa na ciki fa hum muslimuna lahu taw'an wa karha bayan Allah ga baki sun miƙa wuya ga Allah taw'an ko dai ya zama sun yi ne a matsayin ɗa'a sun yadda wa karhan ko kuma ya zama tilas sun miƙa wuya ga Allah laisa li ahadin min al-makhluqat na li ahadin min amma babu wani daga cikin halittun Allah da ke da iko ya guje daga cikin abin da Allah ya ga dama ba wani bawa ba wata halitta daga cikin halittun Allah da za ta iya guje ma abin da Allah ya ga damar ya faru abin da ya ga damar ya faru shi zai faru shi yasa ku duba hatta canje-canje da ake samu na halittun Allah na sararin samaniyarsa wata rana a ce wata ya kispe, wata rana a ce rana ta kisfe ba a ba wanda ya isa ya hana a yi ko da an gano an faɗa ma jama'a an ce wata zai kisfe gobe ko nan da kwana kaza a ƙasa kaza ƙasashe kaza kuma awa kaza zai yi ko mintota kaza zai yi ko rana za ta a kaza za a samu kisfewa ta gabaki ɗaya ce ko kuma wani sashi na kisfewar rana to a hana mana a yi in an gano duk an gano za a yi to wani ya ce zai hana faruwar abun mana a gani in zai yiwu ba wanda ya ce hana ganowar da aka yi wani yanki ne daga cikin ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga damar bayansa su sani sai bincikensu ya ba su wannan ta hanyar sanarwar da Allah maɗaukacin sarki ya musu amma su hana faruwar wannan abin ba wanda ya sai hana duk abin da Allah ya ga dama ya faru shi zai faru ma sha a fa'ala duk abin da ya ga dama ya faru shi zai aikata abin da ya ga dama yake la yusalu amma yaf'al hum yusalu wanda ya tambayi Allah malikul muluki idza qadar tas'alanna 'an sabab Allah shine mamallakin masu mulki duka in ya ga dama abu ya faru ba wanda ya ce shi ne sai abu Allah maɗaukacin sarki ya aikinsa akwai ƙananan abubuwa da za ka ga suna faruwa ɗan adam ya zama bayi da abin da zai iya yi game da su mashi'ar Allah ta gabaci wannan Allah ne ga damar faruwar wannan abu ana kallo abubuwa wanda ya isa ya hana Allah ya yi to wannan dai yana cikin mai al-islamul yana cikin miƙa wuya da bayi suka yi amma miƙa wuya ta ke ɗaya ko islamun kirhi miƙa wuya ce amma ta ne ta tilas domin ba yadda suka iya wani a zuciya shi bai so Allah zai yi wani abu amma wani bai so amma ba yadda ya isa yi ne shi hana ba amma da wani daga cikin ɗan uwansa ne bayan Allah zai aikata abin da zai so kila yana da ikon da zai iya hana shi amma Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce na wa qaddarahu nan da abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara zai faru ba wanda zai hana yanzu a gabanka gabanka masoyinka zai mutu wanda ka fi so a duniya gabanka zai mutu a jikinka Qur'ani yace falaula in kuntum ghayra madini tarji'unaha in kuntum sadiqin كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين القرآن يشيء فلولا إذا بلغت الحلقومة آه، من يسا إذا بلغت الروح الحلقومة me yasa idan rai ya kawo daidai jijiyar daga ita shi kenan sai fitarsa ita ce alfalku ku an tumhi na izin tanzuru ba ku kuna kallo ana tsaye likitoci ne kawai ba abin da za su iya yi mutum ne yayi zancen zuhur wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusiru mu muka fi kusanci da shi a wannan lokacin ba ku ba ku gani to sai ya ce falawla in kuntum ghayra madini in kun kasance kuna iya cewa ba za a muku sakamako ba nan madinin kenan ai majziyin aw muhasibi in kun ce ba za a muku hisabi ba to tarjiuna in kuntum sadiqin ku dawo da ran mana kuma da shi wajensa wanda zai iya kaga kaddarahu Allah ya kaddara a wannan lokacin zai mutu ba wanda ya isa iya mayar da ransa ko ya hana ran ya fita ka ga bai mutu ba to Allah ne zai ga damar ya mutu ba domin akan zo wasu alamomi na mutuwa amma kuma mutum ya ci gaba da rayuwa zuwa wani lokacin da Allah ta'ala ya kaddara masa an shayi ma wasu kuka kukan mutuwa daga baya kuma su dawo su ci gaba da rayuwa sai lokacin da Allah ga damar su mutu lokacin da Allah ya kaddara lokacin mutuwar su yayi to daga nan sai su mutu amma da an musu kuka kila sun suma sun shiga wani yanayi ne kwakwalwarsu ta zama ta juye alamomin mutuwa duk an gansu a tare da su amma kuma Allah bai kaddara a lokacin za a mutum ba to qaddarahu shi wa qadahu ko abin da Allah ya hukunta an sha bambanta mana tsakanin alqada wal qadar alqadar abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta ya sani ya taskance shi kuma ya ga damar faruwarsa a lokacin da zai faru ya faru shi na ke tumshi alƙaduru amma alƙada'u tafasi yadda Allah ya rarraba ya abin zai faru to shine ake ce mishi qada'u Allah ya kaddara ne ranar kaza ga watan kaza zai mutu to taqdirun kenan ko qadrun kenan amma qada'un shine sai a ce to ga yadda zai mutu ila hadarin mota zai wal iyazu billah ko makamancin haka kila zaki zai cinye shi ko kila ciwon ciki zai yi ko kila a'a haka nan ba kawai zai mutu ana fira da shi kawai sai faɗi to duk wannan bayi ba su isa su hana Allah ta'ala ya abin da ya ga dama ba suna kallo zai faru ba su iya su hana ba su iya hana to shine shi'a da takdiri da kuma kaza'i duk wannan a ƙarƙashin islam al-islamul ni wuya da bayi suka yi suna kallon waɗannan abubuwan da Allah na faruwa ba wanda ya isa canza wala haula wala quwwata illa billah wala haula babu dabara alhaul dabara ta kwakwalwa abinda mutum zai iya amfani da shi da kwakwalwarsa da wayansa da dabararsa ya guje ma faruwa wani abu shine ake ce mishi alhaulu wala quwwata sannan babu ƙarfi na jiki illa bihi sai da Allah kakan iya samun mutum ya zama yana da dabara amma bai da ƙarfi sai ya iya cin nasara akan wani ne ƙarfi alhaulu ce na. amma alƙuwa abin da ake gani a fili to duk waɗannan suna ƙarƙashin miƙa wuya da bayi suka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala miƙa wuya wanda ya kasance na tilas wa huwa rabbul alamin wa malikuhum Allah ubangiji shine ubangijin halittu gabaki daya wa malikuhum kuma shine wanda ya mallake su shine ya mallake su ya mallake su ya mallaki abinda suka mallaka duka nasa ne شين يا دليل تأمل في غياب الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات هو مليك ألا شين مليكه شين مملكنس شين مملكيس كاين شين معنى إنا لله mu na Allah ne mu kayan Allah ne mu mulkin Allah ne mu mallakar Allah ne Allah ya mallake mu wa inna ilaihi raji'un kuma gare shi za mu koma Inda mu nasa ne kayan shi ne shi ya yi mu ba shi tabbas za mu koma wajensa ga wannan ka'ida ce yusarrifuhum kaifa yasha'u Allah yana juya waɗannan bayin nasa kaifa yasha'u yadda ya ga dama yadda ya ga dama yake juya su wa huwa khaliquhum kullihim shine mahalicin su dukkanin su ta wanda ba Allah ya halittai ba shi yasa duk wata dabara da dan adam zai ya ɗago wani abu to yana kago wannan abin ne a cikin halittar Allah babu wanda ya ce kago wani abu a wajen halittar Allah halittar Allah ita ce ake jujjuyata, ta kowa arzikinta yake ci wanda zai haɗa sabulu ya ce ashe ya ƙirƙiro sabulu to ina ya samo ruwa wa ya halitta masa ruwa da ya amfani da shi Allah ne in wasu sinadarai ya amfani da su na bishiya wa ya halittu bishiyar in ganyayyaki ne ya tsunko ya hada zai yi sabulin wane ne waɗannan ganyayyakin a jikin bishiya Allah ne bature da yake kage-kagenta ake gani sai ka ji mutum jahili sai ka je na cewa ai ture ba abinda da bai ba in ba rai ba bai komai ba kuwa ai cin da bai yi rai ba bai komai ba ai ba abinda da ture bai ba sai rai ai bai komai ba kuwa tun da ya kasa yin rai shi kan shi ran dashi Allah zai iya jarraba shi yana haɗa wani abin daidai lokacin azarara sai mu gaskiya so daga kayan Allah bayan Allah suke sarrafawa suke juya su su kirkiri wasu abubuwa a cikin kayan Allah so da duka kayan Allah ne ƙwalwarwa ya ba bada ita Allah ne ya bada hannun na Allah ne hannun da ke gwaje-gwajen a cikin lab ɗin kayan lab ɗin ga baki ɗayansu na Allah ne to me yasa ɗan adam ba zai ni wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba a matsayin إسلام الطوعي مي قوية ونئر مي قوية مي قوية نجسكيا مي قوية نباع وبارئهم كما ألا شيني ما أجنس ألا شيني ما أجنس براء شيني يا تاجا شيني ذراء شيني ذراء جزاء zalun da hamza zara'un da da hamza ra'a kuma shi ne ra'a shi ne ai khalaqa ala ghairi misalin sabiqi ya kagi abin da ba wanda ya ba wanda ya gabace shi shi yasa daga cikin sunayensa bari'un shi wa musawwiruhum kuma shi ya suranta su a ciki هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء Allah shi yake suranta ku a cikin mahaifa uwayenku kai fa sha yadda ya ga dama ka samu wani fari ka samu wani baki ka samu wani dogo ka samu wani gajere kuwan huwa allazi yusawwirukum fil arham kayfa sha. Allah shi yake kaga ku ya kera ku a cikin mahaifa yadda ya ga dama shi yasa idan kalli wani daga cikin halittar Allah madaukakin sarki ka masa izgili da halittarsa to ba kowa kake mawa ba kana ma mahallicin izgili ne kana ma mahallicin izgili ne shi kake cewa bai yi ba shi kake cewa bai iya ba haka ya ga damar ya gan shi haka yake bukatar ya gansa kai ma da ya halicce ka haka yake bukatar ya ganka shi ya sa a ta sunna annabi sallallahu alaihi sallam ko da mutum ya ga wani wanda yake halittarsa wani iri ko an jarrabe shi a cin halittarsa aka koya mana addu'a alhamdulillahi lazi afani min mabtalaka bihi وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا alhamdulillah ji afani min ka bihi yabo ya tabbata ga Allah wannan da ya kubutar da ni da abin da kai ya jarrabe ka da shi tafaddalani ala katirin mimman khalaqa tabdilan sannan Allah madaukakin sarki fifita ni a cikin mafi yawancin abin da ya halitta wannan ita ce sunna taswiri na Allah وكل ما سواه فهو مغبوب abin da ba Allah ba fa huwa maghbubun to shi ake kula da shi Allah shine rabbun amma duk wanda ba Allah ba to maghbubun ne maghbubun ne مصنوع مفتوغ مصنوع حاجات أكيد مفطور سنة هلتا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله أشياء الفطرة الخلقة كينا هلتا فطرة الله التي فطر الناس عليها التي لا تبديل لخلق الله فطرة خلق كينا فدون با ألا بقى جسأكم أكل سعكم فقير sannan mabukaci ne in yana da komai sai a jarrabe shi da wani abin da zai zama ba shi da shi kaga ya koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala duba manzon mu sallallahu alaihi wasallam ji matsayinsa a wajen Allah amma ne yana rashin lafiya sai ya ciwo ciwon nashi ma ninka masa biyu ake na mutane biyu ake ninka masa huwa aku kama yu'aku rajulani minna rajulani minna ana sa shi ya zazzabi zazzabin mutum biyu ake ninka masa to so daga kowa fakirun talaka ne muhtajun kuma kowa na da bukata a wajensa makahurun kuma Allah maɗaukacin sarki yarin jaye kowa kowa Allah ya rinjaye shi kowa shine maqbul Allah shine al-qahir wa ghayruhu maqhur Allah shine marinjayi duk wanda ba Allah ba to Allah ya rinjaye wa huwa subhanahu al-wahid al-qahhar Allah madaukakin sarki shi kadai ne wanda yake mai tsarki alwahidu wanda ya zama ɗaya ɗin nan tilo shi kadai alqahar shi ne marin jayi in ba ka yi da rinjayen Allah ba ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ɗaukar waɗanda suke ƙasƙanta ya mai da su maɗaukaka wanda yana cin tsaharu na Allah yana cin rinjayen Allah wanda ba a zata zai yi ba shi ne wanda ake rena shi sai ya zo ya zama wani domin yana cin aikin ƙahariya ta Allah yana cin rinjaye da Allah maɗaukacin sarki yake da shi a kan bayansa ya taimaki wanda bai da kowa ya ɗora wanda aka rena akan kan waɗanda suka rena shi wanda ake lafukar hancinsa sai ya dawo yanzu shi kuma ake share mamajina ala kasa hancin shi ake ana tsara hancin haka to yanzu majina ma saboda sarauta sai an share mai duk wannan yana cin ƙwariya ta Allah ku duk wannan kowane bawa daga cikin bayan Allah ya tabbatar ba da Allah wannan aikace alƙaliku kuma Allah shine mahalicci ba wanda ya halitta wanda ya halitta albari'u kuma shine matsagi wanda ya kago halittar bai kwaikwayi ta wani bayani shine albari'u halitta ba tare da kwaikwayo ba ita ce ake ce ma wannan sifar Allah ta albari'u kenan al sannan idan ya halittar nan sai ya suranta ta ya bambanta tsakanin kwado da kifi suka bambanta ya bambanta tsakanin agwagwa da kaza a taswirin halittarsu ya bambanta tsakanin ɗan adam da aljani ya bambanta tsakanin ɗan adam da dabba sannan a cikin 'yan adam ɗin aka dawo cikin gida su ma Allah ta'ala ya bambanta su ya bambanta jinsunsu daga cikin taswiri ne shi yasa mala'ikan da Allah subhanahu wa ta'ala ya wakkala shi da wannan halittar ta ciki sai ya tambayi Allah maɗaukakin sarki ya ce a zakarun ya rab ya ubangiji namiji za a shi ko mace sai Allah ta'ala ya ce a shi ya zama namiji a masa sinadaran halitta wanda zai iya rayuwa a matsayin namiji idan mace ce sai a ce a shi ya zama mace shi ma a sa ita ma a sa mata sinadaran halitta wanda za ta iya rayuwa da su a matsayinta na ya mace alamomin da an ganta za a gane wannan mace ce shi kuma alamomin da an gan shi na fili za a gane cewa namiji ne sannan kuma da alamomi na ɓoye wanda Allah ya sa ma namiji ya bambanta shi da mace ya sa ma mace irin nata shi yasa aka samu wasu daga cikin malaman fiqh a da suka ce ba kunsa mushkil suka ce babu kunsa mushkil amma dai su ma kauluhun mushkil hmm. mun gane akwai kunsa mushkil akwai kunsa mushkil akwai mata maza akwai malaman fikihun da suka ce su ba su yadda akwai mata maza ba a zai na faɗi sunan wasu daga cikinsu ba amma akwai su sun kalli wancan hadisin cewa a zakarun ya rabu an unta ya Allah namiji za a sa shi ko mace to wai wannan hadisin sai suka dauka sai suka ce wannan yana nuna cewa babu mata maza amma akwai mata maza <laughs> to duk wanda yana cin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake kuma bayi sun tabbatar da shi ke yi ko sun yadda ko ba ke yadda ba shi ke yi domin ba a ga wani yayi ba idan ana so a musa to a ga wani na irin wannan a ga wani na da sifa ta alhalku a gan shi na da sifa ta albara'u a ga wani na da sifa ta taswir babu ba wanda ya zai yi daga walahu aslama man fi ta wal ardi taw'an wa karha da waɗanda suke sama da waɗanda suke ƙasa duk sun miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ko sun miƙa a matsayin sun yadda ko sun miƙa a matsayin an fi ƙarfinsu an rinjaye su tilas su miƙa wuya Allah ka samu cikin waɗanda suke miƙa ma Allah subhanahu wa ta'ala wuyayensu a matsayin ɗa'a ba tilas ba Allah ka kashe mu muna musulmai ka tayar da mu da imani ka tayar da mu a ƙasashen tutar manzanmu sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ka gafarta mana mu ka ji'anmu ka shirya da mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين malam menene bakanci kuma meye hukuncin bakanci a musulunci bakanci shine mutum ya ce mai alkawarin zai yi ma Allah wata bauta ko ya sa shara'i ya ce in Allah ya mashi kaza to shi kuma zai yi kaza kamar misali ɗalibi ne jarabawa yake fuskanta sai ce in Allah maɗaukacin sarki ya sace jarabawan nan to shi kuma zai yi ma Allah subhanahu wa ta'ala azumin wata ɗaya wannan bakance ke ko kuma kawai haka nan ya ce ya ɗau alkawari ko da wani abu bai faru da shi ba zai yi ma Allah ibada kaza a lokaci kaza ba a san mutum ya wannan amma kuma idan ya yi sai ya cika aya ta ce yuhuna bil nadir wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira daga cikin sufofin yan aljanna sun kasance suna cika bakance sannan suna jin tsoron wani yini wanda sharrin sai ya kasance mai watsuwa ne amma hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawud da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi ya hana mu bakance har ma yake cewa wa inna ma yusaghaju bihi min al-bakhil wannan ana matsawa ne a fata a wajen mutumin da ya zama maruwaci sai ba za ka iya bauta ma Allah ba sai Allah maka wani abu ka zama bawan Allah ko da yaushe ko Allah ya baka ko Allah bai baka ba kullum ka zama nasa ka zama mai bauta masa wannan shine da bakance yana ɗaya daga cikin ibadu da ake ma Allah amma kuma ba a son yin sa ba a kwadaitar da mu da ne ba amma in kuma har mutum ya ɗauka to sai ya cika malam mutum ne sa gasar agogo wasu mutane biyu suka yi tseren gudu daga santa zuwa agogo wanda ya riga zuwa aka bashi agogon to malam haka ya halasta a shari'a ko kuwa ta ne in wani ya sa a gefe kuma a cikin abubuwan da su kasance kamar gudun kace ya halatta a na gudu ya halatta a na koyan harbi duka wannan ana yin gasa a cikinsu in an yi wannan wani ne ya sa kyautar to ya halasta wani ya sa kyautar malamai sun yi saɓani idan duk ba wanda ya ci a cikinsu ba ya za a yi wannan agogon zai dawo hannun mai shi ne ko ko a'a wasu mazhabobin daga cin mazahib na fitru suka ce ya ɗauke kayan shi tunda dama asali ya sa ne ga wanda ya riga zuwa. ya da ba a samu wanda ya riga zuwa ba shi kenan kayan shi ya dawo wasu kuma suka ce a ya riga ya yi kyauta da shi tun da ya riga ya yi kyauta da shi ba zai dawo nashi sai dai a samu wani can daban ba cikin su biyun ba a yi kyautar da shi mun gane to akwai waɗannan maganganun guda biyu na malamai duka babu wani nafi sarihi da ya tabbatar da waye ko ba waye ba amma ya halatta za a yin gasa abin da ya shafi tseren gudu ko na kafa kenan domin daga cikin iya sojanci akwai gudu suna cewa kashi saba'in cikin ɗari na aikin soja gudu ne sau da kan ka iya gudu kashi saba'in ka sama saura talatin sai ka je kuma ka ƙara ka saura juriyar zuciya da sauran abubuwan da suke da alaƙa da training da ake ma sojoji to kaga gudu na ciki gudun nan ko da ƙafa ko gudu da abin hawa ko abin nan doki ya halasta a yi a musulunci ko koyan harbi sai da shi ne wannan ba caca ba ne me caca caca ita ce mutane biyu su zo su haɗu su sa wasu abu wannan ya sa wancan wancan ya sa wancan sai a yi wasu dabarbaru duk wanda ya zama shi ya shaidan ya ba da'a to shi kenan shi zai kwashe wannan abin duka wannan shi yake ce ma caca sannan wannan abun ko da ba abu bane na kuɗi hatta irin wannan ward ɗin da yara suke duk ne domin wani zai zo da guda uku ko hudu ko biyar amma ƙarshe shi bai da komai kaga daga yin wannan na kwalin to nan gaba kuma sai a sa ne ruri sai a sa naira biyar biyar daga naira biyar biyar sai goma goma ana nan ana nan sai kuma a bai ta lissafa ta ci gaba a ta sa kuɗi daga haramun ne duk abin da wani zai zo ya sa shi ma wani ya sa su wasu 'yan dabarbaru ya ce ɗaya ya cinye ɗaya shi yake ce matata haramun ne kuma a musulunci mun gane haramun shi ya sa a waccan fuskar ta gasa aka ce wani ya sa a gefe wani ya sa a gefe don Allah mala ya ba mu tarihin bukhari mai ruwaito hadisi ko da a takaicen ya imam al-bukhari na taba rubutu na da wani rubutu da na yi a kansa al-imam al-bukhari ba zai wuya a bada tarihinsa a takaici da amma dai sunansa muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn bardizba al-bukhari al-ju'fi sunansa muhammad sunan babansa ismail kakansa na farko sunansa ibrahim kakansa na biyu sunansa bardizba sannan ɗan ƙasar Bukhara ne Bukhara ƙasa ce a rasha tana ɗaya daga cikin ƙasashen da rasha ta mamaye su lokacin da ta yi mulkin mallaka sadaka alimamul buhari ba balarabe ba ne nan kalubale ne ga wanda ba Larabe bai tashi ilimi ilimin nan ba na larabawa ba ne su kanai kan iya larabci ma kafu fi balarabe za kai bakakken fata da yawa da sun fi larabawa da yawa iya larabci alimamul bukhari ba Larabe ba ne alimamul bukhari farko abin da al'amarinsa ya kasance fiqhu ya fara koya sai daga cikin malamansa ya ba shi shawara ya ce ba fiqhu ya fi dacewa da kai maka koya hadisi saboda yadda ya ga kwakwalwarsa al al-bukhari yana ɗaya daga cikin ayoyin Allah a hadda a duniya yanzu za ka faɗa masa abu ko guda nawa ne zai haddace ba zai kuskure ko ɗaya ba bai fi shekaru kasa da ashirin shekarunsa ba su kai ashirin ba ya taba tafiya daga garin su bukhari ya kai ziyara bagdad mutanen bagdad mutanen iraki mutane da ba su jin magana suna da reni yana cewa wancan yaron ne ake cewa wai amirul mu'minin fil hadith shine shugaban mummane a hadisi sai mun kure shi aka samu wasu yara guda goma kowa daga cikin yaran nan guda goma aka ba shi hadisi goma aka jijjirki hadisan da isnadansu aka zo aka ce su zo su faɗa a wajen alimamu bukari aka sai alimamu bukari a tsakiya na farko in ya faɗa hadisin su sai alimamu bukari ya ce la sai ban gane shi ba aka fara jin daɗi suna munna sai da ya gama jin hadisan nan duka guda ɗari barkitattun hadisai sai wai waigo sai ya kalli na ɗaya ce kai hadisin ka na ɗaya da ka faɗi kirkita shi hadisin wannan da ya faɗi na goma shine na ka isnadinsa sai da ya gyara hadisan nan duka guda ɗari haka imam ibn hajar ya kawo wannan sira a cikin hadis shari muqaddimar fathul bari ala sharh sahih bukhari sannan imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala almazin al'imamu ahmad daga cikin manya-manyan malamansa akwai al'imamu ahmad ibn hanbal daga cikin malamansa akwai ali ibn al-madini sai daga cikin manya-manyan malaman hadisi duk waɗannan suna cikin malamansa daga cikin malamansa akwai abubakar ibn abi shaiba mai al-musannaf daga cikin malamansa akwai al-imam abdurrazzaq as-sanani wani malami ya rubuta sunayen malaman al'imamu bukari ga baki ɗayansu yana da littafai da yawa ba sahihul bukhari kawai ya rubuta ba amma da shine littafinsa da ya shahara fi shahara a hannun mutane kuma shine littafin da ya fi kowane littafi inganci bayan littafin Allah daga alkur'ani mai girma to sai sahihul bukhari shine kuma shi ya fara rubuta littafi akan wannan tsarin shi ne fara وأول جامع بالاختصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده والأول على الصحيح في الصحيح أفضل gani shine sahih bukhari yana da littafin sa bayan wannan al-adab al-mufrad shi ma yana cikin littafin da suka shahara a baya baya akwai littafin sa khalqu af'al al-ibad akwai littafin sa da ya rubuta akan bishi akan akan karatu karatun sallah khairul kalam fi al-qira'ati khalf al-imam da sauran littafin da imam al-bukhari ya rubuta al-imam al-bukhari ya rasu shekara ta ɗari biyu da hamsin da shida Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci kada mu manta da waɗannan kwanaki fa da nake ciki kwanaki ne masu albarka kwanaki ne masu daraja gobe ɗan uwanmu alhazai za su fara aikin hajji ga dangada gobe takwas ga wata yau mu tarwiya ke na ranar fara aikin hajji a matsabin hanabila yau ma ne bakwai ga wata da haka mu da Allah subhanahu ta'ala bai sa mun je aikin hajji ba mai amfani da waɗannan kwanaki ta hanyar azumtar su yawan ambatan Allah subhanahu ta'ala a ciki yawan sadakoki sada zumunta da sauran alkhairai da aka kwadaitar da mu a cikin waɗannan kwanaki masu albarka musamman kuma jibi alhamis kada wannan ranar ta wuce mutum bai azumce ta ba kada wannan ranar ta wuce ba ka yi addu'o'i masu yawa a ciki ba rana arafat rana ce ta karɓa addu'a tana ɗaya daga cikin ranaku da Allah subhanahu wa ta'ala yake karɓar addu'o'in bayansa so da kana da wata bukata a tsarkake zuciya ka roƙi Allah subhanahu ta'ala a wannan rana ko da baka je aikin hajji ba ko da mutum bai je aikin hajji ba ya zama ya azumci wannan rana ya yawaita ambatan Allah a cikinta na na isha radiyallahu anha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa rana arafa wace addu'a ce ta fi ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan ita ce addu'ar da aka fi son mutum ya tanana ta ta a cikin ranar arafa ranar tara ga wata ka kama bakin mutum tun ketowa alfijir na wannan rana to mutum ka ya kai a wani ƙaunin ma tun faɗuwar rana daren arafat ɗin kenan an gama laraba rana ta faɗi laraba tun daga wannan lokacin mutum ya fara waɗannan addu'o'i ya ta ambatan Allah subhanahu wata'ala bakin sai zama ya saba faɗin wannan ai haƙuri da zagi a ranar dan Allah kakai zagi a rana in zagi ya zama maka musiba ya zama ma bala'i ko ya zama miki musiba ranar ki dan dakatar ka zagi kowa ne ta ambatan Allah kila ba daga nan shi nan sai bakin ya saba sai ya daina zagin na an samu taimakon Allah to a yi amfani da wannan kada a yi sakaci in waɗannan na fahat kyaututtuka na Allah subhanahu wa ta'ala bai kamata muna barin suna wucewa ba haka nan ba tare da mun ci gajiyarsu ba Allah maɗaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwarmu idi aisha sha tunatar da mu ana tunatar da mu game da sallah game da abubuwan da suke da alaka da iri da layya duk nan hukunce-hukuncen ga nan a rediyo ana bayani dukkanin abin da ake bukata shine zuma mun dace da abin da aka ɗora mu a kansa layya ba ce masu kuɗi ba kawai ba shi mai mata ba sai ka ga matashi na da kuɗi amma ba zai layya ba yana rike da waya dubu hamsin amma ba zai iya siya ragon dubu ashirin ba yanka waya tana iya faduwa ta fashi shi ke nan kai tsara banza a ji a ce ta siye ta dubu hamsin a ce to za a siye ta dubu biyar ma'an sai layya ga ladan da ke ciki kuma kada mai sakaci da yin waɗannan ibadin kusan wannan garin ba yana cin garin da ba a layya kuma akwai masu kuɗi an ga matashi yana da kuɗin shi amma ba zai layya ba kuma shi magana sai ce ai shi bai da mata ha ai a musulunci lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum taqwa ake bukata dan wa kai in ka ga dama ka yanka ragon ba a wajen ka bashi tafiya Allah zai kawo wanda zai ɗauka ya ci ko ba wallah ba zai kashi ba kai ladan kake nema ba sai ka ci ba da kan kaso ka yanka ka bashi a wajen kawai kai gaba za a samu irin yadda ake a hadaya a makka sai yanka mutane suke su tafi ba san suwa za su ci ba ba maciyan amma me ake so ka shine ladan ake so ka samu mu fahimci wannan ibadin kada ya zama kudinmu muna kashe su ne abin da ya shafi cancarewar rayuwar duniya abin da an kayi shi kenan kawai ya tafi in riga ka siya ka sa ka cancare shi kenan za ta tsufa wata ran duk can riga wata rana in kai baka tsufar da ita ba za ka ba wani kawai sai dai ka ga ta dare in dai za ka gane cewa ta kance sai ka ganta wata rana a yage kuma ka ga wata rana ana share ƙasa da ita riga ke nan in waya ce ma haka tana nan yau wadda ka ji aka ce ita ce letter hmm? an ce wai da da aka yi da aka yi muku eh, eh, discussion menene end of discussion shi ne sai shi kuma ne zai discussion begins ko? Eh, wannan kuma ne ya ya kawo discussion continues ci gaba kwaye shi ne wannan kai duk abin da kake na duniya za a yi wanda ya fi shi wancan ya zama maka jabu ya zama na da amma ibadar Allah ba ta zama jabu kuma ladan da ka samu yana nan sau da kana da kuɗi kai layya annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi hasan da al-imam al-baihaqi ya ruwaito shi shi man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana duk wanda Allah ya mishi yalwa yana da yalwa amma ya layya to kai ya zo masallacin idin haka mazan sami kana da yalwa ka ƙi zauna a gida idin ma ba so wannan shi ne abin da ya kamata a ce mun kula da shi allah maɗaukacin sarki ya samu a cikin bayansa waɗanda za su dace da ibadun da za a ake aiwatarwa a cikin waɗannan kwanaki masu albarka barbari da ake yi bayan sallah da kuma kowane lokaci ana iya fara su tun daga rana arafat tun daga rana arafat daga magariba da aka yi sallar magariba ran laraba kenan da daddare to za a iya ci gaba da waɗannan kabbar guri bayan sallar farilla da kuma kowane lokaci ma aka samu dama ba sai bayan sallar farilla ba kawai Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd mata a cikin gida su ta yi haka ake bukata wannan kwanaki ne masu daraja Allah madaukakin sarki ya kai mu da imani da rai da lafiya wa sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum